auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ƙara ba mu damar fitowa wannan rana ranar lahadi kamar yadda aka saba inda malam nasir zai gabatar da karatunmu a cikin littafin mutasar a hadari da fatar Allah zai taimake mu ga dukkan al'amu assalamu alaikum wa nasu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يبكهون قولا بلاين الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان amma da assalamu alaikum a yau ranar lahadi 26 ga watan safar hijira na biyar daidai da 29 ga watan sha biyu 2013 mun zo a wannan shiya mai albarka ta hungumawa a cikin wannan masallaci domin munasaba ta karatun muktasar al'akhdari na abdurrahman al'akhdari karatu na uku yau dai muna cikin muƙaddima ta wannan littafi na al'akhdari a satin da ya gabata an yi maganganu masu dama har yau dai daga cikin miyagun ɗabi'u waɗanda dole ne mutum ya nisance su domin sukan kawo matsala ga addininsa inda muka soma magana a akan alfasha shine irin ƙarya tana cikin alfasha da giba da dai sauransu aka yi magana akan tsaitsai na saki har muka yi misali da ta'alika din nan ta saki da kuma walakanta musulmi da zaginsa da tsoratar shi ba tare da haƙƙi na shari'a ba har dai zuwa maganar da aka yi cewa mutum ya tabbatar da ƙarya haramun ce gare shi da kuma giba to wannan ina ganin a giba shi a ƙarshen abinda muka tsaya a wancan satin aka faɗi daga cikin wuraren da shari'a ta yadda a yi wannan giba ɗin wurare guda shidda kamar yadda wannan bayani yana cikin riyadu salihin na alimamu nawawi rahimahullah inda za mu tashi yanzu shine wannamimatu daga cikin abubuwan da haramun ne mutum ya aikata su shine annamimanci abinda annamimanci shine ciratan magana wannan ka kai ma wannan domin nuhin ka bata su ka ɗauko magana wannan ka kai ma wannan domin nuhin ka bata abinda a tsakaninsu wannan shi shine annamimanci sannan Allah subhanahu ta'ala yana cewa daga cikin siffofin ɗaya daga cikin rai daga cikin siffa ce Allah ce masha'in mimin mai yawan watsawa ne ma'ana mai yawan tafiya ne ga annamimanci sannan akwai wani hadisi wanda bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata namamun mai yawan annamimanci ba zai shiga aljanna ba ya zambilla daga cikin miyagun ɗabi'u da waɗanda dole ne mutum ya nisance su shine walkibru da kuma girman kai haramun ne to girman kai ya kasu gida biyu Shi ne baɗarul haƙƙi, wa ƙarun nas ƙin gaskiya da kuma walaƙantar da mutane A nan ƙin gaskiya shi ne ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya ƙi aiwatar su domin girman kansa to wannan girman kai ne zai kai mutum ga kahirci wal iyazu billah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati said huluna jahannama dakhirin haƙiƙarin da ke girman kai daga hitabatun ibada ta ma'ana daga bauta mini Allah ya ce da sannu za su shiga wutar jahannama alhali suna kaskantattu wal iyaz billah hadisi yana cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin au kama sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda a cikin zuciyarsa akwai koda gwargwadon ƙwayar zara ne na girman kai mun kusan ƙwayar zarra ita ce misali mutum zai ga wata ƙwaya ya cito wadda kila koda girman kusan bado bata kai ba wannan abin na bado din nan guda wadda idan mutum na rubutu ga allo yana ganin wata ya kwaya ya cito malamai sun buga misali da cewa ita ce ƙwayar zarra to ko ita a cikin zuciyar mutum na girman kai ba zai shiga aljanna ba to haka girman kai hadari ne to a nan ɓangaren ayoyin Allah a ɓangaren mutane shi ne daga ciki mutum mai wanda ya siffantu da girman kai zai kama dibin cewa kusan ba kowa yaka zama da shi wuri guda ba ba kowa yake cin abinci da shi wuri guda ba mutanensa daban wurin cin abincinsa daban da dai sauran ma'amalolinsa ya dan bambanta da mutane kuma yakan dibi mutane walakanci haka kamar allah subhanahu ta'ala bai ce wa laƙar karramna ba ne adama ba to yana yin haka daga cikin abubuwan da ke sa mutum ya yi girman kai din nan shine idan mutum yana da ilimi idan Allah bai tsare shi ba idan yana da ilimi irin karramawar da ake masa musamman idan iliminsa bai shahi na gyaran zuciya ba to shehuna usmanu a cikin ulumul ma'amala ya yi bayani da kuma cikin umdatul bayani nashi yana daga cikin wuraren da ya bayani cewa shi ilimi ɗin nan yana gadar da mutum ya zan mai girman kai da kuma idan mutum ya kasance yana yawan ibada idan yana yawan ibada idan dai allah bai gyara zuciyarsa ba sai ya ga cewa duk waɗanda ba irinsa ba suna ƙasa gare shi kaga sai ya ɗauke shi zuwa girman kai haka kuma nasaba mutum ne na da dangantaka cewa yana da relation ma'ana yana da asali yana da tushe to idan Allah bai tsare shi ba tushen nan nashi sai ya sa ya zan cikin masu girman kai haka kuma idan mutum Allah azurta shi da kyawu yakan sa ya girman kai ko kuma ƙarhi ko kuma dukiya misali kila dukkan lamuransa sun kyautatu na duniya irin wurin shiga da abin hawa da kuma yanayin suturarsa to duwa'yan ga abubuwa idan Allah bai tsare shi ba sai ya zan mai girman kai abu na ƙarshe da shehu ya faɗa shi ne kasratul ansar ne yawan ma'agaza ma'ana masu taimaka maka wani idan yana da masu taimaka masa watakila idan an ka taɓa shi su yi masa tsaye ko kuma idan ya taɓa mutane su hana a yi mashi komi wannan yana daga cikin matsalolin da ke sa mutum girman kai ya zambilla to shehu ya ba da maganin girman kai guda biyu akwai na ilimi akwai kuma na aikace shine practically abinda a maganinsa na ilimi shine mutum tun harko ya dibi asalin talittarsa ya dibi cewa an yi da babu shi gaba hal'ata alal insani hinin minar dahari lam yakun shay'an mazkura wannan ya dibi haka ƙarshen tare aka talice shi da ƙazamtaccen abu wanda ko taba ka yayi ƙarshen ta sai ka wanke tufafinka bayan haka kuma sai aka sanya mishi ji sannan aka sanya mishi gani har ya soma girma dai har ya zan ya siffantu da wani abu wanda idan bai dibi asalin talittarsa ba sai wannan abu da ya siffantu da shi sai ya sa shi girman kai ne wannan kenan akwai wani mutum ne irin masu tinƙaho ɗin nan masu girman kai ya bi kusa ga wani daga cikin bayan allah yana takama to shi wannan bawan Allah sai nuna kamar ma bai gan shi ba ya kau da kai gare shi to shine sai dawo da ƙarhi haka wurin malamin yake ce mai halan baka gane ni ba domin ya ga duk mutane gaba ɗaya sun kula da shi banda wannan malamin shi ko malamin ya ƙi kula da shi ne domin irin yanayin da ya gani nashi na girman kai sai ce ma malamin halan ba gane ni ba ya ce na san ka mana ai kai ne wanda farkon ka digon mani ne kazamtacce kuma karshen ka musai za ka kasance ma'ana za ka kasance gawa sannan tsakiya haka kana ɗauke da najasa wai a cikin ciki ne akwai kingin najasa to sai ce ma hadhil tabakhatura mi awwaga takama da kake yi to wannan kenan bayan haka magani na biyu shine aikace ma'ana idan mutum ya sai na da ɗabi'a ta girman kai to ya cilasta ma rayuwarsa cewa ta bar girman kai din tun da sunan cilasta abu ya zan naturally ma'ana ya zan ɗabi'a gare shi misali in yana ganin ba kowa ya mu'amala da shi ba kila waɗanga sun wuce level ma'ana ya wuce level su to ya kama cilasta kai ne zama cikin su idan yana ganin wata mu'amala ta zauna a yi ɗumi da wasu ko gaisawa ko mi to ya cilasta ma kansa lalle sai ya kama yawan gaisa da mutane abin ya zan ɗabi'a gare shi kaga ya hita girmanka ya hice shi wannan kenan bayan haka daga cikin miyagun ɗabi'u shine wal ujubu shine ɗaukar kai wata tsiya ta hanyar girmama ibada da kake yi tare da girmama ni'imar da Allah ya baka bayan haka kuma kamance ka jingina ni'imar ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga kamar dubararka da wayonka da tanadinka su suka saman ma wannan ni'ima ɗin shi ne wal'ujubu da ma makantar da kai daga cikin aiboba na ujube yana daga cikin masabki na harko na girman kai idan mutum ya ɗauki kansa wani abu to shi zai sa hayyazan zai soma shiga mataki na girman kai bayan haka kuma zai sa mutum ya mance duk zunuban da shi ke yi sannan zai sa mutum ya tsarkake rayuwarsa me ke jawo ujubi akwai abubuwan da mutum shi ka yinsu da kansa akwai abubuwan da ba dubararsa ma'ana ba yin ke samashe shi su ba waɗanda mutum shi ke zaɓin su da kanshi shine yawan sallah da kuma yawan azumi da zakka da yawan hajji da yawan sadaka da kuma sulhu tsakanin mutane idan mutane sun samu matsala to nan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ke sa mutane ujubi ma'ana su ɗauki kansu wata ciya Yaga kamar wata hikima ya yi an ka bashi wa'annan al'amura bayan haka akwai wa'anda ba za ka samar da kanka su ma'ana haka ɗaya kaga kanka da su misali shine kasancewa ka mai nasaba mutum ba sayan nasaba shi kai ba haka ɗaya zai wayo gari yaga kansa cikin nasaba kaza bayan haka kuma kyawawan ga na talitta mutum ba shi ke zaben makansa wannan kyawu ɗin ba haka ɗaya zai gan shi mai kyawu bayan haka kuma da ƙarhi wannan ƙarhi ba mutum shi ke zaben makansa shi ba to nan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ke kiran mutane zuwa ga su shigar da kansu a cikin ujubi bayan haka babban matsala ta ujubi shine jahilci tsintsa babban abin da zai hidda mutum cikin ujubi shine ɗaukar kansa wata tsiya to shine ilimi na addinin musulunci bayan haka daga cikin miyagun ɗabi'u wayanda ke roshe addinin mutum shine yake cewa riya'u da riya ita riya din nan iyazan billahi shine yin ibada domin mutane su yabe ka misali mutum ne zai yawaita na filfili ko ya yawaita azumi na nafila ko ya yawaita karatun alkur'ani da dai sauran sadakoki da dai sauransu to ya yi haka ne ba don komi ba sai don mutane su yabe shi akan abin gada shi ke wannan ita ake ce ma riya'ul ikhlas ma'ana riya da ta taba ikhlasin mutum don haka duk ayyukan da ya sa riya ciki gaba ɗaya ayyukan nan darzajji ne kuma yana jiran zargin Allah subhanahu wataala kuma ita ce karamar shirka kamar da hadisi ya ambata ita shirka waccan babba gaba ɗaya duk ayyukan da mutum ya yi ba za a amshi ko guda ba ma'ana bai yi rijista ba ta musulunci amma ita riya bakin inda ya riya kawai shi zai zazzabe gaba ɗaya ba za a amsa ba duk aikin da ya san ya riya ciki to ba za a fa da shi ba kuma yana jiran zargin da Allah subhanahu wataala zai masa lahira kuma akwai wanda zai ibada wannan ibada da ya yi ta don Allah kuma don mutane su yabe shi wadda ita ake ce ma riya'u ashirki ma'ana riya wacce take ta shirka ma'ana mutum ya hada wani da Allah subhanahu wata'ala yana son ya samu sakamako sannan yana son ya samu mutane su yabe shi akan aikin ga da shike abubuwan da yake abkuwa gare su shine ainihin gaggan jikin mutum yana iya da ita misali mutum ya bayyanar da rama da kuma domin ya fahimtar da mutane cewa yana tsananin ƙoƙari ga yin ibada ko kuma yana tsoron lahira shi ya sayan rame gaba ɗai duk jikinsa ba ba wani abu ciki mai kwakwaro bayan haka kuma akwai riyar da mutum ke yi wacce take ta siffarsa shi ne ya hito ya muce tufafinsa tsahi kuma yana yawan tahiya yana duke kansa da dai sauran wasu abubuwa ko tufafin sake tacci domin ya nuna ma mutane na kirki ne akwai wata riya da mutum ke yi ta ƙauli ita ce kamar mutum na cikin mutane sai ya kama motsa laɓatta ne domin ya nuna yana zikirin Allah tare da kuma cikin zuciyarsa ɗin nan motsa laɓatta ne ɗaya ne yake yi wala yadhkuruna Allah illa qalila akwai kuma rihayyau ta ƙauli shine ya ji cewa ya ɗan ji wani girma haka idan yana wa'azi a cikin lokacin da mutane na wurin musamman idan an yi taro da yawa da kuma idan aka yi wani mugun aiki wanda shari'a ba ta da shi ba sai ya nuna ya husata domin a ce yana da kishin addini ko kuma idan wani na aikata sabo ya bayyanar da bakin cikinsa amma ya yi haka domin a yabe shi shine matsala amma in yayi domin kishin addini wannan abin da ake nema gare shi in ma bai haka ba to an zarge shi ko ko mutum ya ɗan kama make sautinsa domin a ce na kirki ne ko kuma mutum ya kama sililin sauti idan yana karatun alkur'ani domin a nuna yana cike da damuwa zuciyarsa kuma yana cike da tsoron Allah a cikin zuciyarsa akwai kuma riya ta aiki kamar mutum idan zai sallah ya daɗe yana yana sallah a cikin mutane amma in shi ɗaya shike nan da nan zai gaugawa ya ƙara raka'o'i din nan haka kuma idan yana sallah shi dai zai kama waiwaye ya kama dibe-dibe bai natsuwa amma idan cikin mutane ne zai natsu sat wannan kenan bayan haka kuma akwai wata riya da mutum ke ta hanyar ziyartar mutane bayan Allah ya cilasta ma kai ne sai ya kama ziyartar malamai ya nuna ma mutane ya samu albarkan malamai da yawa ta hanyar yawan ziyartarsu amma za ka ji yana ce ma wani kai malami nawa ka ziyarta aini na gamu da mallami wani mallami na gari kaza duk na gamu da su domin ya fahimtar da mutane cewa ko shi mutumin kirki ne in yayi domin haka matsala ce don haka hanyoyi dai na riya waɗanda malamai suka yi magana suna da yawa hashehu yake cewa fahadihi majami'u ma yura'i bihi mura'un wanga shi abubuwa wanda a tattare waɗanda masu yake yin riya ta hanya waɗanda hanyoyin da ya faɗa to menene maganin riya din? na ɗaiɗai mai riya ya tabbatar da ya cuta ma kansa ya cuta ma zuciyarsa kuma ba zai samu mawafaka Allah ba ba zai samu daraja gun Allah ba kuma zai samu azaba da kunyata ranar lahira sannan a cikin dariƙul janna shehu ya ce shi mai riyaɗin nan don mutane ya ce da mutane sun gano don su kake yi da ba za su ga wani ƙoƙari naka ba kaga an yi biyu kenan mutum bai samu sakamako wurin Allah ba sannan yabun da yake son a yi masa bai samu ba bayan haka riya maganin riya aikace shine mutum ya saba ɓoye ibadodin da yake yi domin zuciyarsa ta natsu da cewa Allah subhanahu wataala ya gani don haka ganin Allah da sanin Allah ya wadatashe shi daga komi a cikin jala'u samami muhammadu bello yana cewa amirul muminin daga cikin maganin riya shine ayan nan da Allah subhanahu wataala ke cewa alam ya'lam bi anna Allah yara shin shi mai aiki din nan bai san hakika Allah na ganin shi ba to Allah na ganin ka kake bukatan mutane su gane ka domin su yabe ka haka kuma daga cikin sumatu da jiyassuwa bambancin su ita riya abu ce wacce zaka gwadi kana yi ita ko asum'a ba a garar da kai ba amma sai ka to ka gaya ma mutane misali kamar mutum na azumin nafila duk dubarar da suke yi a gano yana azumi din nan sai yayi kamar misali ba wanda ya tambaye shi sai ce kai yau kan azumin ga yayi bugu don a gane me ko ko yayi son a taho za a ci abinci a taya mishi don dai a gano yana azumi sai ce ai rike yake wannan in yayi don a ga kokarinsa daga ciki misali da daddare sai wani abu ya faru kamar wasu yan yamuci ya faru da daddare kila irin karhe ɗaya zuwa karhe uku na dare yana can yana sallah lokacin ko yana karatun alkur'ani kaga ba wanda ya sani to sai ya taho bayan sa ya tawaye sai ya ce ma mutane jiya lokacin ina ina can ina karatun alkur'ani ko ina sallah na dan waje wani ya muci haka wai mina na akai <laughs> don me saboda mutane su fahimci cewa da yana cikin wani yanayi na ibada to wannan shine as-sum'a kaga bambancin su da riya ita riya ya gwada ma mutane ita ko sum'a ya gaya ma mutane to ga wata mugunya kwaran ya ita ku wal hasadu subhanallah da hasada wadda ɗabi'a ce ta yahudawa ƙawa ce ta shaidan ita hasada don wanda so hasada shine iblis ya yi hasada annabi adam alaihi salam to ma menene hasada shine allah yawa wani mutum ni'ima ta dukiya ko ta abin hawa ko ta yalwataccen gida ko ta mutane ko wani matsayi da dai sauransu to sai maimakon kai ka roƙi allah subhanahu wa ta'ala allah shi adda komi shi adda kowa ka roƙi Allah shi baka ni'ima amma sai ka kyashe mishi kana son ni'imar ga ta jaye ta bashi to wannan shine hasada ya zambillah don haka ita hasada kusan malamai an kasa ta gida hudu idan muka diba ulumul mu'amala akwai wani wanda hasadarsa abinda yake so yana idan ya gane ka da abu yana son wannan abin ga rayuwarsa ya jaye mishi ya maka ya komo mishi kila gida ne gane kai ce ko abin hawa yana son gaba ɗaya abin kwata-kwata ta hannunka ya dawo mawa ya dawo mai to wagga ta farko kenan ta biyu kuma zai kyashe ma ga wannan abin hayyau da yana son abin ya jaye gare ka ya dawo gare shi amma idan bai samu haka ba ya fi son gaba ɗaya kowa bai da bai dawo gare shi ba kuma ya kuce maka domin ka a samu fifiko tsakaninka da shi ya zambilla wannan ita ce ta biyu ta uku kuma ba zai yi shahawar ainihin wagga ni'ima da Allah ya baka ba ba ita yake so ba amma dai yana son Allah shi yi mishi wata ni'ima irinta amma ba ta ka yake gune ma ba ba taka yake son ta jaye ba amma yana son Allah ya bashi irin taka idan ya kasa ma'ana bai samu irin taka ba to sai ya so taka ta jaye an fahimta ne ko? ko ba taka yake hari ba ni'imar da Allah ya ma amma yana son Allah ya bashi irin wannan ni'ima idan kuma bai samu ba sai gurin Allah ka sa waccan ni'ima ta jaye gare ka wannan kenan ta hudu ta ƙarshe ita ce har yau dai ba ta kai ga shawa ba amma yana shawar wata ce wata ni'ima ta taho gare shi amma irin taka amma idan bai samu ba to bai son taka ta jaye wannan ita shari'a ta yadda da ita wannan kenan kaga ita adda waya ita kuma adda sassabci cewa ko abin bai dawo gare bai samu sa ba to yana son naka ya tsayinsa to idan ga duniya ne ya halatta kila aka ba mutum duniya kana son ko kai ka samu duniya din wannan ya halatta idan ma ga harkar lahira ce to shikenan wannan ma an so haka din ma'ana idan allah ba mutum misali alkur'ani yana tsayawa da shi dare da yini yana karatunsa yana da dagarsa ko Allah ya bashi dukiya yana yawan taimako da dukiya kai gurin Allah subhanahu wata'ala ya baka irin wannan abu da ya bashi to wannan hamma ana ma son kai ka aiwatar da haka to maganin hasada guda biyu ne akwai na ilimi akwai na aikace maganin hasada na ilimi Shi ne shi mai hasada ya tabbatar da cewa hasada tana cuta masa ne ga addininsa ga kuma lahirarsa ga kuma duniyarsa sannan ya sani ba zai cuta ma wanda yake wa hasada ba wanda ma ake hasada ma zai amfanu da wanda ke masa hasada kaga idan ya san haka to zai tabbatar da maƙiyin kansa ne sannan kuma masoyin maƙiyinsa ne to idan ya yi haka to sai kaga gaba ɗaya hasada ta ragu da shi na aikace shine cilasta ma kansa dukkan abinda ya gaina hasada sai ya cilasta ma kansa cewa ya ba hasada din misali idan ya ga wani da wata ni'ima maimakon sukar da zai yi to sai ya cilasta ma harshensa sai ya yabi wannan ni'ima ce Allah ya ba wani ni'ima wannan yabe shi a kanta har yi masa ma addu'a idan kuma ya ga wanda yaka hasada ya ga bari ya yi masa girman kai kila ya ki gaishe shi da sauransu to cilasta ma rayuwarsa sai ya yi tawalu'i ga wannan ya gaishe shi to yannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ke jaye hasada sannan akwai wata matsala idan mutum cikin zuciyarsa ya ji yana hasada wani kuma ya hissuwa waje ga hili ma'ana ya yi ɗumi kamar misali ya ce wani wai shi na ganin don kaza nan muke tare da shi don yana ganin kaza in don duniya ai wane ya samu ta kuce masa duk wannan salailan hasada to idan ya yi ɗumi bayan tana cikin zuciyar sai hissuwa waje to abu biyu ne har yau dai mai yawan hasada ne kuma ya saba ma Allah subhanahu wataala kaga ya haramun biyu bayan haka idan abin ya taho masa ga zuciya amma bai dumi ba amma cikin zuciyarsa bai ji ya kyamaci cewa me yasa wanga rashin dumin ma'ana ya ji ciwon misa bai dumi ba amma bai yi ba to har yau ya saba ma Allah abinda ake so gaba ɗaya cikin zuciyarsa bai dumin ba kuma ya ji bai son dumin na abin da zai kushe wannan wanda yake hasada akai sannan abin lura a nan wani idan ana hasadarsa za ka ga yana damuwa bai sani ba ne ai duk wanda bai da ni'ima ba za a yi hasadarsa ba sannan da za a yi masa tambaya shi wanda aka hasada watakila ilimi na aka bashi watakila dukiya ce watakila wani matsayi ne watakila mutane ne watakila fasaha ce sai a to a yi mishi tambaya cewa yanzu hasarar gada aka yi maka ka dai san don wagga ni'ima ce ko zai ce awo sai a ce to ka yadda ni'imar ga ta jaye don a ba hasadarka ba zai yadda ba to kaga wannan ya isa ya gane cewa shi mai hasada yana ce na ta wahalhalunsa zai karashe shi don haka kenan akwai wani mutum akwai wani littafi da ake ce mana fahatun rahamani cikin wannan nigga wannan kissa cewa wani mutum ne yana tare da wani basara ke kudda kudda shi kwarai sai wancan mutum ko shi na cikin 'yan majalisa amma dai yana kyashe makusantar wannan da sarki ta yi yawa kwarai to ashe shi yana hasada wannan amma shi wanga da aka hasada bai sani ba sai gaya zai ya raba shi da sarki ma'ana ya kawo musu matsala to shine sai ya gayyaci wannan mutum gidan shi sai hidda abinci aka ci amma a cikin abincin sai sa ta hornuwa da ya sa ta hornuwa bayan sun gama abinci cin abinci sai ce kash ka ga na sa ta hornuwa a cikin abincin nan kuma gashi sarki na san bai son ta hornuwa ko kaɗan amma abinda nake so ka yi idan ka so kusa ga sarki idan za ka yi magana da shi sai ka dawa da bakinka haka kakka yadda ya ji warin tahornuwa din nan bai su ga yadda sun kai da wannan sai kuma ya koma wurin basarakin ya ce kai ka amince mu wani hakuna kana kusanta shi gare ka yanzu haka daga cikin abin da ya watsa cikin al'umma mutane cewa wallahi bakinka ma wari shi kai don haka bari ka gani ma in yato zai magana da kai za ka ga ya rada baki ne sarki ko bai tsaya bincike bai kyace wancan ana tahowa zaman majalisa sai ga shi ɗai yana tahowa ko sarki ya taimai magana sai ya da baki ne shi don kai ya cuta ma sarki sai ɗaya wannan ɗaya ya gida ka ya bukata ta ta biya shi ko sarki sai ga shi za a yi ma irin wanga abu wanda bai dace ba to shine sai rubuta leta letar da ya rubuta bai nuna ya hasala da wanga wanda ya mai haka din ba abin da ya rubuta da larabci ya rubuta ma wani can wanda a ƙarƙashi ne idza ataka hamilu hadhihi alwaraqa fadrib unuqahu ma'ana da zaran wanda a ɗauki da leta gaba ruwanka kowane na ka gani da leta ka kashe shi kawai da zaran wanda ya kawo ma ga letar kashe shi ɗaya za ka yi shi wanga mutum sai an shi leta din sai da yake ta waje wanga da ka hasada ta sai kewaya yana ganin cewa kila wata harka ta da za a samu tukuici sai ya yi taimai magiya ya taimai magiya domin dai ya bashi wagga leta, cewa ya kai domin ya samu tukuici ya koma tsamayen nace sai da ya bashi leta, ana zuwa wurin wancan sai dai ya buɗe leta yana ganin ta abin da an rubuce cewa da zaran wanda an rike da letan nan ya zo maka ka kashe shi kawai shi agoronsa to sai ɗaya ya ga an ce a kama shi gaba ɗaya an tungume shi yana tambaya mi ke faru an ka ce ga abin da an rubuce sai kama rantsuwa wallahi ba gare shi take ba ƙarshen tari aka kashe shi sai shi wanga wanda an ka ba letan na farko wanda aka yi hasara sai dawo wurin wannan basarake ɗin sai ce kai an kai haka to na sai basarakin ya bincika ya ce to ai harko ka ji yadda ya ce min cewa yi ka ce ga yadda nake na da sauransu ya ce to wallahi kaji kaji gida ne ni tahi da yabban abinci da tahornuwa amma ya ce ba ka son warin tahornuwa shi ne na daɗe na. to ce an kai da leta ce wallahi gani na ya ce in bashi wannan leta ɗin ya kai to kaga dai result ma'ana ya jawo makansa kisa to saboda me jawo mashi saboda hasada don haka wallahi duk yadda kai hasadan mutum ta hanyar ni'imar da Allah ya bashi wallahi ke kai ka cuta ma kanka ba zai cutu da komai ba kenan ma masoyinka wanda zai ce Allah shi kara ma mahasada amma ya tsare ka daga sharrin su wannan ba karamin masoyinka bane ma'ana Allah shi kara maka ni'ima to wannan kenan bayan haka daga cikin miyagun ɗabi'u yace ce bugudu da ƙin mutum ma'ana kaso wani sharri ya sadu ga wani mutum daga cikin musulmi wannan haramun ne Shi ne keta kenan jiran ɗaya yi mi zai faru ga mutum na sharri to wannan haramun ne ko kuma ka ga mutum zai kulla ma'amala Wataƙila wannan ma'amala za a samu matsala ta dukiyarsa ta tafi sai ka kyale shi watakila ma za ka ba shi shawara domin ya kaɗa kansa a ciki duk wannan haramun ne wa ru'yatul fadli al ghairi da kuma ganin fifiko akan wani kusan wannan da duk yana daga cikin ujubi mutum ya ga cewa su hanya ibada ga da shike yahi wani gashi ko Allah subhanahu wataala yana cewa fala tuzakku anfusakum kar ku yadda ku tsarkake kawunan ku sannan ba fifiko tsakanin fari da baki ko kuma wanda shike balarabe da wanda ba balarabe ba illa bi taqwa inna akramakum indallahi atqakum haƙiƙa mahi girman ku a gun Allah wanda ya hiji tsoron Allah shine mahi girma don haka ba wanda ya hi wani sai wanda ya wani tsoron Allah don haka hadari ne mutum ya ga ya hi wani wal hamzu da zumde wal da kyabce daga cikin fassarar da aka yi cewa wal hamzu da zumɗe shine kuna tare da wasu sai ka nuni ga bakinka kana nuhin a wutatar da wannan ana cikin taro sai kai nuni da bakinka kenan a dibi wannan ma'ana dai ka muzanta shi shi ko lamzu shi ne ka ɗan kyafta ijiya domin dai a wautatar da wannan kake nufi tare da ba za ka bari wannan ya gani ba ko ko a'a walhamzu hamzu wal lamzu shi ne aibanta mutum ishina nan ka kwaɗi abin da bai so ga rayuwarsa ko kuma sai bai nan ka yi mai wani irin labo shi ne ka faɗi wata magana wadda idan ya ji ta ba zai ji daɗi ba ka ka aibanta shi lokacin da nan. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wailul li kulli humazati lumaza sanon hadisi yana cewa alhammazuna wal lamazuna wal mashauna bin namim al bura'u al aib lil albaghuna lil bura'i al aib yahshuruhum Allah fi wujuhil kilab cewa masu zumɗe da masu kyabce ɗin nan da masu annami manci. da masu ƙetar iyaka ga waɗanda ba su da aibi su yi musu kazahi to gaba ɗaya da aka zo lahira Allah zai tashe su a huskokin karnai wal iyazu billah ko nan duniya mutum ya koma haka bale hurhaja alkiyama mutum ya tashi da huskoki na karnai wal iyazu billah to wannan shi a sakamakon wanda ke alhamzu da lamzu din wal abathu da kuma wasar da shari'a ba ta da ita ba ga wasanni nan da yawa ana yi kusan ma lokutan mu idan mun kade ba wataƙila lokacin da zaka basuwa ga ibada da lokacin da zaka basuwa ga wasa wataƙila lokacin wasa kila suna iya zama rabi da rabi in ma har lokacin wasa bai jaye ba don haka duk wata wasa shari'a ba ta yadda da ita ba in ba wasa guda uku ba shine wasa tirenin ɗin doki da kuma koyon halbi wannan na kibiya kamar da hadisi ya ce ala innal quwwata arramiyu da kuma mutum da iyalinsa amma duk wata wasa shari'a ba ta da ita ba ko dai ta zan makaruhi ko ta zan haramu yanzu misali daga ciki irin mutum ya mai da hankalinsa game da sa ransa ga rayuwa ta wagga babban musiba da ta bullo shine rayuwa ta kwallo wannan ka gama ya harda sunan nakin masu wa'annan kwallo ɗin misali sunan na kin kahir wannan ba karamin aibi ba ne za ka samu wani maimakon ya san sunan na kin matan annabi sallallahu alaihi da ɗiyan annabi sallallahu alaihi guda bakwai ɗin nan bayan haka kuma da sunan na kin sahabbai daga ciki al'ashiratul basharu na Biljanna da kuma sunan na kin mala'iku ɗin nan sai ka gabashi a abin da yake har da za ka ce kila ya kawo ma wani ɗan ƙwallo mutum guda uku kila yana ya kawo musu jere ba tare da ya inniya ba wannan kenan Wani ya taɓa faruwa ga wani yaro ƙarami ni tambaye shi cewa mi sunan wane da wane mi sunan 'yan tim kaza misali ɗan da nan ya faɗi wallahi kamar yana faɗin wata aya da har da shi sai ni ce mai to ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shi shi duk ya ga ya min gwazon gwada da ya sauri ya faɗi wa'yancan to kaga akwai matsala na haka gaskiya wata irin babban musiba ce domin babban abu wanda an matsala shine soyayya da kahirai din nan soyayya da kahirai ta kasu gida uku sai mutum ya san wace yake cikinsu na ɗaiɗai idan mutum ya so kahiri domin tsoronsa illa an tattaku minhum tuka to wannan idan mutum ya yi haka wannan soyayya ta halatta amma gwargwadon wannan matsala ta jayi to wannan kamar lokacin da musulunci bai da ƙarfi ko kuma har yau ka samu kanka a cikinsu to wannan kana iya nuna kana tare da su amma da baki ba a zuciya ba soyayya ta biyu wacce haramun ce shine mutum ya so kahiri ba don komai ba kwace don son abin da a riƙe ga hannun kahiri ɗin ba shi ya kaso ba abin hannunsa wannan haramun ce soyayya ta uku ta ƙarshe ita kan ba rangwame na cewa mutum har yana cikin musulunci shi an manuha ma'ana kahirci ne wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum shine zaka so shi ba don tsoronsa ba ba don abin dukiyarsa ba domin kana sifotin sa kawai domin ka ba da contribution ɗin zuciyarka zuwa ga kayi asabtin ɗin abin da yake ciki wallahi wannan soyayya ba ƙaramin hadari ba ce don haka daga cikin alamun soyayya duk abin da ke gyara masa rai kana son sa sannan kana bibiye da yanayinsa da ma'iyalinsa da dai sauran abubuwan da yake ciki bayan haka kuma idan an ka taɓe shi zaka ji ranka ya ɓaci to wannan soyayya ta kai soyayya don haka akwai hadari akwai hadari akwai hadari Allah ka tsare mu bayan haka kuma wata shubha da ke jan wasu idan aka yi magana cewa su tabbatar da sun hita batun soyayya kahirai din nan sai ka ji sun nuna cewa ai ba suna son su so na hakika ba ne ko kuma ai suna son annai muhammadu sallallahu alaihi suna son allah suna son wayansu bayan allah to wannan abin lura nan ga ka'ida idan kana son mutum za ka so maƙiyinsa ai kahiri maƙiyin allah ba zai haɗu ka haɗa positive and negative wuri guda ba wannan ba zai yi ba sannan Allah ya ce wala talbisul haqqo bil batili wannan kenan sannan ina za mutum zai da duk ayoyin nan da suka yi magana akan cewa ka a yadda a so kahirai ka a yadda a so kahirai amma Allah ce wa man yatawallahu minkum duk wanda ya so su cikin su cikin ku fa innahu minhum yana tare da su sannan man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum sannan daga cikin soya irin diresin ɗinsu shehuna usmanu ya gaya mana cewa la yi, ziyu biziyi hatta yi yushbihu hulƙalbu bilƙalbi. da diresin da diresin ba su kama sai in zuciya da zuciya sun yi kama duk kaga kana son kai diresin ɗin mutum ma'ana ka yi shige irin nashi to sai da zuciya ku ta fara kama wannan kenan kuma wannan bayani dai da ni a takaici na soya guda uku idan mun ka dai ba najmul ikhwani littafin dini ya kawo shi wannan bayani na soyayya guda uku bayan haka a cikin nusa ta ahadar ta saba da ta sauran mutane mahi yawa inda ce wal hamzu wal lamzu ni sai sai ce wal amma wasu ya ce musu wal gamzu ina jin haka ne ko to hayyo kusan duk dai irin matsalar guda ce abinda al shine kizgina jiki kana tare da mutum wani yana magana sai ka ɗan kisgini wanga haka wai a dibi wancan domin a muzanta shi an fahimta dai ko domin a yi cegumin shi ta hanyar motsa jiki shi algamsu duk dai waɗannan haramun ne sannan wani ya nemi cewa a faɗi ‘ya'yan anai Muhammad sallallahu salama guda bakwai ɗin nan gaskiya an yi tunani kwarai domin na da kyau musamman yaranmu ya zan sun harace su aƙalla ana faɗi sai ka ji mutum zai kawo su kai tsaye na ɗaiɗai wacce ma'aiki sallallahu alaihi ya fara haihuwa ita ce zainab ta biyu Rukayya. ta uku ummu kulthumin ta hudu fadima na biyar shine alƙasim duk gaba ɗaya waannan guda biyar ya haihe su ne kamin a aiko shi da manzanci bayan aiko shi ya haihe abdullahi ana masa laƙabi da attayyib attahir duk nan garin makka an ka haihe su kuma khadija ta haihe su sai garin madina aka haihe ibrahimu shi a ɗan autan annai muhammad sallallahu wadda ta haihe shi mariyatul kibdiya to yana a takaice kenan ɗiyan annai muhammad sallallahu wanda aka yi masa kinaya da shi shine alkasim ana ce ma'aiki abul kasim sallallahu alaihi wasallam wacce an mahi soyi wa diyansa annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce fadima radiyallahu anha ai da ce fadima tubad'atun minni fadima wata tsoka ce cikin jikina ake cewa duk abin da ke gyara ma fadima rai yana gyara min rai duk abin da ke bata mata rai yana bata min rai sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan a takaice to ya ce wasu huriya da janci shine izgili a daga cikin izgili shine ka yi wani ɗumi wanda wannan ɗumin da ka yi kana nuhin kayi ma wannan mutum izgili ne mai misali annabi nuhu alaihi salam lokacin da yana kera jirgi domin halaka mutanen nan da waɗanda suka gamu da shi waɗanda ba su yarda da da'awarsa ba sai suka ce masa marabinmu da kai mai wa'azi mata kunta najjaran annabi nuhu ya shika koma kahinta kuma suna tambayarsa kahinta ne a'a izgili ne suke masa to kamar yanzu ka ga mutum misali ya sa tufafi na ustazai misali yana makaranta ko ya shige irin wadda ta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbas ma'aiki ya irin wannan shige to sai ka kama ya masa wata magana wacce ita wannan magana yana nuna kana so ka sani wannan izgili ne ko kuma kila mace da mace kila wannan ba ta yawan hita idan ba ta yawan hita din nan barkatai sai ya sai ta ce mata ke kan mijinki ustazu ne mitaka ne tana ɗaya mata izgili ne to wannan izgili gaskiya mahi yawa ɗalibai sun yi shansa don ɗalibi kusan kamar ma'asumi an ka ɗauke shi duk da abu na ƙwarai ya sami tali tufafi za ka ji ana masa izgili yanzu kuma ɗalibai ba kun ce malamai kuke ba izgili kenan daga cikin izgili misali talaka ya taso wurin neman ka wurin neman wani abu gare ka sai ka ce masa mizan samu wai talaka ɗin kuma wannan izgili na ka kai masa kusan dai hanyoyi dai na izgili suna da yawa to wannan haramun ne sannan shi izgili matsalarsa bai barin bashi qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mal'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun duk wanda kawwa izgili sai ya rama in namiji yawa namiji sai ya rama in mace tawwa mace sai ta rama wannan ba zai barin bashi ba ba haka haɗari ne yin iskili ɗin nan tura fatan za mu taƙaita nan za mu tashi wa zina wa nazar ilal ajnabiya kusan dai hayo muna cikin mukaddima ta bisnin bismillah ta'ala wani sati za mu kai ƙarshen mukaddima ɗin kusan makila za mu shiga fasali na sarki abin da sakon kaga an yawaita ya yawaita magana akan miyagun ɗabi'u su miyagun ɗabi'u matsala gare su idan mutum na guda za ka ga wata na ba shi shawa wa uwarta idan mutum na ƙarya sai ka ga giba kuma tana burge shi idan yana giba sai ka ya gabare ya dan hada da manci haka an fahimta dai ko to don shi ɗaya ne za ku ga malamai sun yawaita magana kan miyagun ɗabi'u domin wuyabbari bari gare su domin shi aikin alheri ko wanda ba na ƙware ba sai ya aikin alheri kai bal ko da wanda ba musulmi yana iya aikin alheri kile taimaka ma talaka da sauransu amma barin sabo to sai wanda Allah ya zaba to yanzu zaka ga misali ma a cikin nan miyagun ɗabi'u guda arba'in ya kawo ɗabi'un ƙware sha uku kawai amma miyagun ɗabi'u ishirin da bakwai ya kawo domin dai a samu a nisance su a tsarkake zuciya domin a gama lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ka samu yi amfani da abubuwan da muke ji assalamu alaikum assalamu alaikum kuma yadda an kai bayani wancan farkon wara karatu cewa tambayar duk da za a yi wadda yake nan kusa misali yanzu za ta kasance cikin abin da an karanta kamar cikin wannan littafin da muke sannan idan mutum yana tambaya wadda ta zan ta cikin wannan karatun da aka yi zai rubuto a ba malam ya je ya nazari in ta cancimci a an ta za a ansa kamar satin da ya wuce an yi tambaya biyu ta farko game da ainihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji ko kaka na biyu kuma ya ga ai mutum ya samu soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajin mallan zai ansa din insha Allah bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kusan matsala ce wacce take malamai sun kasu gida biyu a kanta amma waɗanda suka yi ƙarhe su ne wasu sun ce ya ga Allah subhanahu wata'ala da idanunsa wasu kuma sun ce ya ga Allah subhanahu wata'ala da zuciyarsa a nan an tambayi wanda ya kowa har da sunna a duniya shine duna abu tare da anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah abinda abu hurera ce na'am awo ya ga Allah an tambayi ibn abbas tarjuman al-qur'an radiyallahu anhuma cewa annabi sallallahu ya ga Allah sai ce ya ga Allah da zuciyarsa sannan ya ga Allah da idanunsa kaga an raba ba kowa kenan al-imamu ahmad daga cikin malaman mazhaba da aka yi masa tambaya an ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ya ce to zan ba da amsa da hadisi na ibnu abbas ma'ana shine ra'ayina sai kama cewa ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah har shedarsa ta yanke ma'ana ta tsaya domin dai taukiri da karhawawa to wannan kenan abu na biyu magana da aka yi ta cewa hanyar da mutum zai bi a kan sa eh, soyayya a naifin sallallahu a cikin zuciyarsa wannan ai ga hili shike aya ta yi magana a kan abubuwa guda takwas wadda cikin suratun tauba ƙul in kana ba'ukun wa abna'ukum din nan zuwa dai wa masakinu dauna haɗin nan guda takwas bayan haka kuma hadisi yana nuna cewa ɗayanku ba zai cika imani ba sai ya yi na bisa ga mahaifinsa da kuma ɗiyansa da duk mutane gaba ɗai to daga cikin abin da zai jawo ma soyayya a nai muhammad sallallahu alaihi shine ka tabbatar da kana yawan ambaton a nai muhammad sallallahu alaihi na ɗai kenan na biyu ka tabbatar da ka hihita zantuttukan ma'aiki da kuma ayyukan ma'aiki ga ka da kuma ayyukanka ma'ana ka bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu abu na uku ka tabbatar da ga yadda rayuwarka ka so ko abu rayuwarka na son sa to ka tabbatar da ka saba ma rayuwarka idan bai daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke so ba daga cikin soyayyarsa ka tabbatar da duk abin da adda alaka ga ma'aiki kana son sa irin iyallan gidansa irin sahabbansa domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum duk wanda ka ga yana son su to don yana so na ne su su ma'ana son da yake min ne ya shahe su faman abgadahum fa bi bughdi abgadahum duk wanda ka ga ya ki su to kin da yake min na ya shahe su don haka ni ya fara ki sannan ya ki su to wannan a takaice dai idan aka diba wannan bayani da ni idan aka diba littafi na shehu abdullahi ta'alimul anami za a ga wannan bayanai sai da ya kawo wannan aya da kuma hadisi da kuma magana akan yawaita ambaton alaihi sallallahu sallama da kuma bin zantuttukansa da kuma bin ayyukansa da kuma saba masu ranka kaso abin da ma'aiki ke so to yana su ab bayanai waɗanda shehu abdullahi ya ku a ce daga cikin bayanan da ya cikin wannan littafi na ta'alimul anami da fatan Allah subhanahu wataala shi kara mana son ma'aiki da sahabbai da ahlul baiti baki ɗaya radiyallahu anhu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وسلم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله تارون النام الله كسا dukkan abun da ake fada Allah ka samu aiwatar shi su albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka jaye mana mugun ji da mugun gani da kaddara da khasara da bala'i da wabai da sassai da alloba da bakan ciki da miyagun kaddarori da fitinu da musibbu duk wanda adda bukata ta alheri Allah ka biya mishi Allah shi ba mu albarkacin juna Allah ka ba mu kyautar aljannar firdausi bila hisabin wala iqabin Allah dukkanin bukatocin mu ka biya muna dukkanin bukatocin mu ka biya muna duk alherin da ma'aike roka Allah ka ba mu shi duk sharrin dan nema tsare Allah ka tsare mu shi Allah ka sa mu cika da kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال الكرام بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نستعين